to kaga bisa gasa da wannan doka na kwancin da na gwamnatin tarayya matsalar da ake da shi shine idan ka bar aiki dokan ya nuna cewa a shiri ya kace rayuwar dan adam ɗayan shi dan najeriya an ka isa shi a shekara saba'in da biyar zuwa tamanin zuwa ka idan ka bar aiki a ko a shekara hamsin da biyar ne ko ko shekara hamsin sai aka kuɗin kuɗinka yadda za a baka kashi kashi uku cikin goma zuwa shekara hamsin da biyar sana kara maka zuwa kashi biyar ya zama to cewa ka amfani da wannan kuɗi har zuwa iya rayuwanka a duniya. To, Comrade, sanin halin da ake ciki yau da kuma ganin kankantan albashin ma ba, so da yawa zaka ga ma'aikata sun gama aiki sun ritaya ba su da gida. A lokacin suna bukatan kuɗin da za su karɓa na fanshon nan don su samu muhallin da za su tsuguna da iyalansu, amma sai a ce ba za a ba su ba. Wannan ba abun duba ba ne? Eh abin duba ne, amma kuma ka duba shi wannan doka ai eh, akwai fannin da ya nuna cewa an ka aiki akwai ɗan dukkulalin kuɗin da za a baka kusan kashi arba'in a cikin abin da ka tara sannan sauran ne za a kasafa bisa ga wannan shekaru na iya rayuwar ɗan adam da aka kayance da doka ya to to mutane sa ganin wannan kuɗin ya kasu amma kuma wani abin da bayan muka ɗan yi ɗan hira sosai muka yi ji ra'ayin jama'a muka duba shi ɗan adam yana da wani halayya yanzu ka tara kuɗi aka ɗauka ka baka ka bar aiki ka gina muhalli da shi da iyalanka kuka zauna za a ci a sha da mai na iya sauran rayuwa kuɗin makaranta da sauran bukatu da ya fahimci wannan shi aka ce to gara da ce ko kashe arba'in haka baka a dunkule in za ka yi wani amfani da shi ka yi amfani da shi za na ci gaba da ce maka sauran bisa ga iyakacin shekaru da dokar na ya kayan To da yake yanzu majalisa tana gyara wani fanni ne kuke ga ya dace a ce an gyara? Eh, fanni na farko ka ga da wannan doka eh, an bar ma wayannan mutane da suke kamfanoni da suke karban wannan kuɗin yanci su karba kuma su amfani da shi yadda ya kamata to kaga wannan ma mun ci abu mai da domin bisa ga abin da ya faru baya da aka dauki kudaden fancina na mutane aka yi sama da faɗi da dukiyan jama'a idan su shiga kamfanin na ba su biya muka ce to a sa hukunci mai tsanani akan duk wanda ya taɓa kuɗin fanco ba tare da ka'ida ba a yi mishi ɗaurin talala na biyu a sake sa cewa in ba kamfani sun yi zama an ci a ɗauki kuɗi a wani jari da shi a sa hannun jari ba sai biyan albanco da shi kar a ba ma wani aron wannan kuɗi da mai mun fahimci cewa mutane da sun ɗauki kuɗin fancin nan sun yi amfani da shi a wasu jarurruka da bai dawo ba to za a gyara a wannan gurin na uku mu kuma ta sake cewa to a yi kuɗin fancin nan tun da muna tarawa ne dan in muka faɗa ki musa biyan bukata kuma mafi yawa shine mahalli a ba da dokar ne ba da umarni cewa ɗauki wannan kuɗi a yi aikin gina muhalli da shi ma ma'aikata a gida a kasa ya zamanto cewa idan ka mallaki muhalli kana aiki in ka zo kuma aiki, za a iya cire a cikin kuɗin ka in ma baka gama biya ba kaga kai riba biyu sa'an daga baya muka ci to wannan iyakacin shekaru da ake cewa wai a kimanta shi iyaka saba'in da biyar zuwa tamanin a'a a bar ka ya zamanto cewa kai kana da yanci ko da ba za ka janye kuɗinka duka ba amma iya baka kusan kashi hamsin a lokacin da kake bukata kaga nan ma an dan ajiye maka rabi ko da an shiga wani matsala da wannan duk sun salwanta akwai dan abin da za koma baya a duba a amfani da shi to fannonin da muke so a yi gyara kenan a duba a kai comrade jibrin bancir mun gode sosai da wannan bayani da kai mana to gode